وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين hakanan muka jarrabi su da sashi, muka sanya su mabambanta a wajen samun rabon duniya, mun jarabce su da haka, don mawadatan kafirai su ce wa talakawa muminai. Waɗannan talakawan ne waɗanda Allah ya yi wa fallar shirya daga cikinmu da imani alheri ne, da ba za su riga mu zuwa gare shi ba, mu masu rigar mutane ne zuwa ga abu. Ashe Allah bai fi kowa sanin masu gode wa ni'imarsa ba. sai ya datar da su zuwa ga imani kuma shi ne mafi sanin kafirai sai ya batar da su ba za su yi imani ba haka abin yake Allah ya fi kowa sanin su